الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاء بالصدق وصدق به وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا معه أشداء الكفار رحماء بينهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake nuna mana daidai wannan rana ɗin ta alhamis da muke karatu wannan littafi mai albarka kitabu riyadu salihin kitabu riyadu salihin wato na malam imamu a nawawi wato mai bayanin hadisi na goma sha tara sai mun ka tsaya wurin nan wanda shike shi wannan hadisi na sha ya ba mu labarin cewa ba wani musulmi da zai shibka wani abin shika ko kuma shi dasa wani abin dasawa na itanya ko na abubuwan haci ko shinkafa ko wani abu da wanda aka shibka haka shi za a samu wani mutum ya ci daga wannan abun ko ya sace shi wala yarja'uhu ahadin wani mutum bai rage wani abu daga cikin abin shafka nan ko abin da an ka dasa kamar mangoro ko ba ko wani abu hito hilaba ko ba illa kana lahu sadakatan face wannan abin da an ka ba ga mutumin nan ko an ka sata ya zan sadaka ga wanda ya shimka shi eh? babu na sha uku ya ce ga wata ruwaya fala ya gari su musulmi wala ya gari sul muslimu garsan musulmi bai dasa wani abin dasawa ko shibka abin shibkawa fa ya akulu minhu insanu wani mutum ya zo ya ɗibi abin shibkan nan ko abin da ya dasa ɗin ya ci daga gare shi ko shi ɗiba shi asawaki ko shi ɗiba shi suraci ko shi ɗiba shi magani wala dabbatun ko wata dabba mai rahe ga ƙasa kamar saniya ko akoya ko wani jemage wala ɗairin ko tsuntsu ɗin illa kana lahu sadaqatan ce wannan abin da tsuntsun ya ci ko dabbar ta ci ya zasu sadaka gare shi hadisi na 19 135 ila yau mai kiyamati kuma ana ba mutum ladan wannan abin shafka din ko wannan abin sawa din har zuwa tashin alkiyama wa fi riwayatin lahu ga wata ruwaya kuma ga shi musulmi din la ya gari sul musulmi garsan wani mutum bai shifka abin shifka ko ya dasa abin dasawa wala ya gari sul musulmi garsan wala ya zara'u zar'an musulmi ba zai dasa abin dasawa ba ko ya shifka abin shifkawa fa ya akulu minhu insanu wani mutum ya zo ya ci abin shifkan nan ko abin da shi nan wala dabatun ko wata dabba a cikin kasa wala sha'in ko wani abu dai illa kanat lahu sadaqatan ba ce sadaka ce ga wannan mutum ko da maciji na ya ce wannan abin ko kunama ko kyankyaso ko tsuntsu ko wani irin abu ya zo ya ce wannan abin to sadaka ta ga wannan abin don haka in ka shimka abin shimkawa don tsuntsu ya yi ɓanna lallai ba a sun ɓannan na amma kuma akwai lada rawa yahu sun ruwaito shi jami'an duka min ruwaya ta anas daga ruwaya anas shine yace ce magana hada ta cewa layar yarzuhu a bai rage wannan abin ai yanqusu ya tawaye shi ci gaba da karatun al'ashiru na hadisi na 20 anhu daga gare shi kala sai ya ce a rada banu salmata wasu jama'a da aka ce banu salma cikin sahabba annabi sallama sun yi niyya an yanta ƙilu ƙurba mace su taso daga gidajen da suke saboda suna nisa ga masallaci su komo kusa ga masallaci don su zan ka samu sallah cikin lokaci yanzu sai sun jira ta saboda wani lokaci suna tahowa ba su samun sallah sai suka yanke shawara cewa su taso daga inda suke yaya nisa su komo kusa ga inda kusa ga masallaci su yi masabki fabala ga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai wanga labari sai ya kai ma annabin rahama alaihi salatu wasalamu cewa bani salma suna salima suna son su taso su kuma kusa ga masallaci faƙala lahum sai ya kire su sai ya ce musu innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi ya yace kai labari ya iso mai an ba labari cewa za ku taso daga inda kuke komo kusa ga masallaci zun ku zanka samun sallah kuna ganin cewa ya muku nisha kwarai ko kalu na ka ce eh ya rasulullahi lallai haka mun kai niyya ya kai manzo Allah kad arna zalika mun yi niyya haka faƙala sai ya ce bani salmata ya ku bani salma da yara ku koyi zaman kuɗin da kuke can gidajen ku komo su daga can ku ce ku kusa to ku ta asarakun domin tahiyar nan da kuke yi daga can soya son ku kowane sau a rubuta lada gare shi kaga in kuna can abin ya kara tsawo ya kara yawa sai a baku lada mai yawa amma in ku komo kusa lada ta ragu diyarakun ku dai tsaya can ga gidajen ku da an nesa tukutab atharukum don a ba ku lada tahiyyar da kun kai ta alamar sawunku rahu muslimun muslimu ya rawaito hadisin wa fi ruwayatin ga wata ruwaya inna bi kulli khutwatin daraja ga kowane taki da mutum ya yi zuwa masallaci akwai ɗaukakar daraja ta lada shi ma rawahu muslim wa rawahu bukhari aidan kuma bukhari ya rawaito ga hadisi bi ma'anahu wato inda ya da hadisi yana da ma'anar wanga hadisi din min ruwaya ta anas daga ya anas banu salimata su bani salima wa'yancan da sun kai niyyar su taso daga nesa ga masallaci su kuma kusa bi kasar lami an karanta da wasali kasa ga lam ana ta salima kabilatun wata kabila ta ma'arufatu an san ta mai al'asuwa daga cikin mutanen madina radiyallahu anhu allah da su wa asaruhum gurabun su din da ake magana hudahum sawunsu suke takawa alhadi wal 20 hadisi na 21 an abil munziri daga abu munzir ubayi bin ka'abin shine ubayi dan ka'abi radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-majid minhu wani mutum ya zama lokacin mu wato wani mutum ya kasance nesa ga masallaci kwarai da gaske ya ce kai hamani la alamu rajula abada min almasjid minhu ban san wani mutum da shi nisa daga masallacin nan ba gida ne ya ko ina nisa wa kana la tuhdihu salatun sai zan kuma sallah ba ta kubce mai duk nisa na ana sallata da shi kenan kamin lokaci shi kammale na sallah sai taso kenan faƙila lahu sai an ka mashi mutunan gada an nesa aw fa qultu lahu ko kuma nace mai ni don ko ni na mai magana lawish ta ta himaran to kai baka rutsa ka sai jaki a inda ku ka rutsa ka sai jaki tarkabuhu da kake hawa fi zulma a cikin duhu tun da lokacin da kake tasowa akwai duhu kwarai shi ko al'ada jaki gani hika da dare kwarai sai ka hayo shi tun da cikin dare na ce ka tahu da duhu duhu ka taso a sallar subahi wa fi ramda'i haka nan lokacin tsananin zahi kaga kana tuwa sallar zuwa da asar sai ka taho bisa faƙala sai ya ce ma ya surni anna manzili ila jambil masjidi ya ce a aini ba wai ina farin cikin cewa gidana ya kasance kusa ga masallaci ba a inni uridu an tukuta bali mamshaya ilmajin ni abin da ka so son nan da ka takawa a rubuta min lada ta yi saboda annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya riga ya faɗa muna in ka ɗauka in ka ɗauki ana kada zunubi in ka taka ana rubuta lada wa ruju'i da dawowa ta in samu lada mai yawa idza ata lokacin da ya dawo ila ahali zuwa ga iyalina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi rahama alaihi salatu ce mai qad jama'a Allahu laka zalika kullahu to duka wannan abin Allah ya tara ma shi in ka tai lada in ka dawo lada saboda haka da duk mutum ya yi arwala ya taho masallaci ana rubuta mai lada ana kankare mai zunubi haka zalika in ya koma ana, ba shi lada ta komawa da tahowa ta gaba ɗai saboda haka shi musulmi ana koya mai hanyoyi din alkhairi suna da yawa kuma ya zanka kula da su don ba haka ɗai za ka yi aiki ba ko mina na ka zanka ƙudurta ka yi shi saboda allah don allah shi baka lada kamar hadisin da ya shige satin da ya wuce cewa in ka wanke huska a wanke zunubi in ka wanke hannuwa a wanke zunubi da dukkan gaɓoɓin da hake wankewa to sai ka kudurta cewa ka yi arwallan nan duk zunubi kashe wanki wa fi ruwayatin ga wata ruwaya inna laka mahata sabta abinda duk kai saboda Allah lada ta tabbata gare ka to a ramda'u abinda aka ce ma ramda'u zahin rana dinnan al'ardu ƙasa allati asaba hal harru a shadidu wadda ƙasa wadda zahiyar ka ta yi zahi kwarai da gaske kaga ƙasa zahi sama zahi kenan a sani wal ishirun hadisi na ishirin da biyu an abi muhammad abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma an karɓo daga abu muhammad abdullahi bin amri bil as Allah ya kara musu yadda ko Allah ya kara yadda da su kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'una khasalatan dabi'u na kirki guda guda arba'in a alaha wadda amahi a amahi ɗaukaka su wato ladar ta girma duka munihatul amzi munihatul amzi ko eh, eh? manihatul wato ba da akuya ko tunkiya ko wata dabba dai kamar dangana ya hakan ga ka ba mutum ita don ya ci ya sha daga gare ta ko daga unhaninta don al'azi ana nuhi a koya ma amilin babu wani mai aiki ya amuna zai aiki mai hasalatin ɗabi'a guda min ha daga cikin ɗabi'o'in ga arba'in raja a sawabi ha don ƙaunar lada ya samu lada wata zika ha da kuma gasganta cewa alƙawalin da Allah ya yi cewa duk wanda ya aiki na gari na ba shi lada kai ka da ka gasganta illa a da Allahu biha aljannata Allah ya ba ce Allah ya sahi aljanna Allah zai sa shi aljanna ah. rawahul bukhari bukhari ya roto wanga hadisi ya fasara mu nihatul arziki ne ya ce ayyau shi ne mutum shi ba da akuyar nan ga wani labar haku domin hici nononta kaga hido ta tsan nonon yana da kashi na ci kaga bayan ya kare unwani sai mai san haka in ka ara mutum jaki hido ku dan manai ko ka ara mai mota shawo shi ta kai iyali ne ko ka goya shi shi ta shi dibi wani ko ka kai cikin wurin bukata ta alheri duka akwai lada shine ka bada akwai nan don mutum hici nononta in ya wadata shi mai sama kamar yanzu ana cikin matsuwa sai ka ce mun mutum to ga dabba nan ka taika dora cin amfaninta in an ka cimma sauki kamar sami abita eh eh ci an ka ce ka san dai aka wai shaka ya sha sha kai to ba an ambaci akwai ɗaya amma duk abin unhani ka ɗauka ka ba mutum ka ce to gashi ka ka ci gar unhani in an ka ci walwala kamar sami abina to wannan sadaka ita ba ita ta ababba cikin waɗannan ɗabi'u guda arba'in waɗanda suke an mutum ya aikata su yana mai ƙaunar su Allah zai sa aljanna awo haka zalika kamar ka ba mutum eh, kuɗi ka ce mai to gashi ka ta yi ka yi sana'a in Allah ya hore ma ka mai sami abina duk yana ɗauka haka nan ko ka taimaka mutum da irin waci gashi ka ta yi ka yi waci in lokaci ka mai sami iriya duk shi na ɗauka haka nan duk abin za ka yi dai ka tallafa mai hakan gaba dole sai ka ba wai duka ka dauka ba amma lokacin da ka tallafa mai ya ci walwala shikenan oh gashi nan ga gona na baka in ka samu eh ka bar min abin ga na baka aro do wannan duka cikin nau'i na na wannan abin a ambaci wannan akwai saboda wannan lokaci an yi bukata wannan abu mm. to ai ma ya fasara ashe almunihatu ita kyautan nan an yi wuɗiya hu iya ha mutum shi ba da akwai nan ga wani liya na labana ha doshi cinununta sun mai rudda ha ilaisa na mai samai yi eh ba da aron abin umfani kenan saboda haka mutum shi kula inda duk an ka tambayi abin umfani aro shi ba su amma in an san mutum bai mai so halakawa shi kai ko an tabbatar da yana basai babu ruwa ne halakawa kai kaga shi bai mai suwa balle wani shi ansa shi umfani to wannan don hana mai babu komi a'a to ba ha ganin shi wannan iya mai sai na shiga wata inda ruwa tashi ana hukumar a cikin sai an so tana cewa kawo shi dole kuma shi kawo shi ko a ci mutunci ne amma in ya halaka babu za a yi da shi ka gani a salisu wal shiruna hadisi na ishirin da uku an adi bin hatim radiyallahu anhu an karɓo daga adi dan hatim Allah ya ƙara yadda da shi kala ya ce sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi na naji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ya kula yana cewa ita kunara wallahi ku kiyaye wuta walau bi shiqqi tamratin ko da barin biyu na wato ita aljanna marwaci bai shiga ta shi yasa annabi ya ce a kare kai daga shiga wuta ko da barin biyu don haka ko shi an ka nema ka ba da sadaka to ba da sadakan nan shi ya hi kuma in ka ga bukata ta kama ka ba da sadakar nan kuma sadakar da ta hi wadda ka basuwa inda abin a ce hagunka mutunta dama ka ta ɗauko nan aljihun ka ta yi haka ta basuwa inda hagu mutunta ba ta kusa abin da an kai ba oh, kada ka ba mutum ka dawo ka ce waje shekaran jiya wani bashi kaza ne bashi kaza ko ko ai wanda lura ta tashi kaza ne taimaka mai da shi ai da an ka ce kaza kaza ne basuwa da an kai kaza kaza ne basuwa haka hakan in dai ba lura ta kai lura ba kada ka yadda ka faɗi aiki alherin da kai ka kyale ɗai oh, kada babu babu gori ga ga sadaka wanda duk yayi gori ya yi bana ba a gori saboda haka kuma kada ka ce abin ga kaɗan na kila mutalata bai kamata in ba su ba ko naira biyar ta a gwargwadon ƙarhin ka ɗauka ka bai gwargwadon ƙarhin ka wanda adda ikon ba da dubu ɗari ya basuwa wanda adda ikon ba da miliyan ya basuwa wanda adda ikon ba da mutala ya bai wanda adda ikon ba da naira biyar ma ka ɗaɗai babu ruwanka wa fi riwayatin lahuma anhu ga wata riwaya kuma daga gare su ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba ku min ahadin babu wani mutum daga cikin ku illa sai kalli sai yukallimuhu rabbuhu face in mai imani na Allah zai magana da shi mutum wanda an mai imani Allah zai yi magana da shi don zai ga Allah gobe alƙiyama mai imani shi yasa masu imani nan duniya an ka ɓoye musu ganin Allah nan duniya sai lahira su gani saboda aljanna da ni'imar da a cikin ta duk ba su yi daɗin ganin Allah ba ka kusan bai yiwa a baka abin da ya aljanna tun duniya ko bai yiwa ko dai aljanna baka samu <laughs> kaji don haka ganin Allah an ɓoye sai gobe alƙiyama Allah zai yi magana da mutum wanda an mai imani shi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjumanun babu wani mai hasara tsakani ne da Allah magana duk zai haɗi shi zai haɗi Allah shi haɗi shi haɗi saboda wannan lokaci Allah ya yarda da shi eh wato wujuhu yawma izin na'ima nazura ko wato wasu huskoki gobe alƙiya a na'ima nazura kai masu kore eh wujuhu wasu huskoki yawma izin gobe na eh, nazura masu kore na suna da ni'ima babu baki gare su ba su babu faci-faci gare su haske su kai suna kyalli kuma ila ha nazira suna dibi zuwa ga Allah gobe alkiyama ko amma an ka ce ah, kalla innahum arabi yawma izin lama hajubuna kalla Allah ce ka hare da shirkai da fasikai fujaru arabihin game da ganin ubangiji su lama hajubuna wallahi bai yi wasu ga Allah abin sha makan cewa shi hari bai ma ganin Allah gobe alkiyama hmm. wato mai imani zai yi magana tsakani da Allah fayan zuru a mana sai ya diba minhu sai ya diba wajen damarsa fala ya ra illa ma kaddama bai ganin komai shi aikin da ya aikata na alheri shi ɗaya zai gani wayan zuru ka gane ko sai Allah shi magana da shi wayan zuru sha'ama minhu shi ko wanda shi ko wanda an mai abin nan Eh, eh, mai muni ma'ana wanda ya muna na aiki ne wanda bai da gaskiya shi ko sahidi ba falayara illa ma kaddama bai gani sai abin da ya aikata ko kuma shidi ba wajen dama ta bai gani sai abin da aikata shidi ba hagu sai abin da aikata waya zuru bai na dahi ya ziba gaba gare falaya na ash'ama minhu ko waya zuru ash'ama minhu shi ko wanda an muni bisa ga wancan mai aiki alheri wancan da Allah zai magana shi babu ni ko eh? Eh, ina zuwa a yi waton karaji ko waton falayara illa ma kaddama shi ko sai abin da aikata wayan zunubai ne dai sai diba gaba gare falayara bai gani illa nara sai wuta shi mai muni din tilka a wajehi wajen huska ta ko to fatta kunna da ku kiyaye wuta walau bi shi tamratin koda da barin dabino fa man lam yajid wanda bai samu iko ba fa bi kalimatin daya bata ce wadai magana mai kyau irin magana gar aka ta sukan mutane irin can mata gar aka sauransu duk bai ba a zan ka faɗi magana ta adalci ko abu ya tashi kai an ce a ah, tsakanin da Allah ga wani an kai ga wani an kai kada mutum shi ƙara wani abu don shi samu gaskiya ko shi goya ma wani kashi ya kana shi waɗi magana mai kyau arabi wal ishiruna hadisi na ishirin da hudu an anas daga anas radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yarda shina yadda anil abdu daga bawa ne an yi akulan akalata shi ci abinci ko fa ya hamuduhu alaiha sai ya gode ma Allah akanta shi ci abinci wanda a halaliya shi gode ma Allah wanda ya ci abinci na agodiya ga Allah ka ci abinci kai ibada ba ka ci abinci ka kama fasadi ba ka kai gode Allah eh kuma abinci halaliya shine aka ce bismillah na haramiya ba a ce bismillah ba kakka te ka samu haram ka ce bismillah ka kara banda banda <laughs> bisa banda ke ne awai sharibar shurbata ko sha abin sha fa ya hamudu Allah ya sai gode ma Allah akan abin da ya sha ko ya ci abincin dare shi gode ma Allah ko ya ci abincin sa ya gode ma Allah haka zalika abin sha din rawahu muslimun muslimu ya ruwaito ga hadisi ma'ana dai ko shi ka samu abinci ka ci to ka samu ibada da kawai Allah ko ta baki ko ta gabai oh wal akalatu abinda aka ce ma akala bai fata hamza ce da fata ta hamza wahiyal gadawa shine cin abincin sahi awul ashawa ko cin abincin marci do ci na eh al-khamis wal 20 hadisi na 25 an abi musa radiyallahu anhu daga abi musa Allah ya kare da shi an nabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ala kulli muslimin sadaqatu kai kowane musulmi wanda ya imani da Allah ya kudurta Allah ga zuciya ta bai kudurta kowa ba gare shi akwai sadaka kullum sahai Allah ta waye akwai sadaka gare shi kamar wancan hadisi da ka ce ma an halicci mutum da gaba 360 ko yaushe ya ce alhamdulillahi ko wace gaba ana rubuta lada gari ta tunda jiki ne na ruka gaba ɗaya hudi ko yaushe aikata aiki alheri za a rubuta mai lada irin adadin gaban nan da a gare guda 360 sai a rubuta mai lada 360 ƙala sai ya ce ara aita mi ka gani in lam ajid eh in ban samu aikata in lam ajid in bai samu aikata wani abu da gaban nan ba ƙala ya ce ya amalu biya dahi shi aiki da hannuwa ne ko fayan tafi unafsa hushi uwa da kai ne wai ta sadaka kuma shi sadaka kana ji ko to ƙala sai ya ce ara aita annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani in ya sadi bai samu iko yin haka ba eh bai samu aikata haka ba ƙala sai ya ce yu'inu zal hajati taimaki mai bukata almalhufu wanda a cikin wani wata halaka ko wata matsuwa shi taimakai eh shi taimake shi in ka ga mutum cikin cikin cikin matsuwa ko wata wahala to sai ka taimakai amma in zargi bai biwa baya in zargi na biwa baya ka bar masu aikin nan su yi aikin nan eh. saboda ita ko hukuma ka sa al'ada ta inda ta gane ka tare da wanda a halakake sai ta bincika ta gane shi kai ka halaka ko baka ta husan shi na yau ka halaka shi amma dole sai an baka matsuwa ta du sani amma dole sai an matsashe ka dun ba ta sa <laughs> Allah gace ce kala sai ya ce ala aita ka ba labari in lam yastadi in bai da iko ga taimakon irin taimakon ga hmm. yanzu kyalewa ɗaya ka bai samu yin wannan aiki ba kala yace ya amuru bil ma'ruf shi aiki umuni da aiki na gari awal khairi ko shi umuni da aiki na alkhairi sai ya koma biya ce kala ka ba labari annabi ara aita in lam yaf'al to in bai haka ba kala sai annabi ya ce to tunda haka shike yusik an sharri kashiwa kowa sheri bai dai taimaki kowa ba ko to kai cuci kowa fa inna katon yin haka ba sadaka na mutum ya zan bai cuta ba bai hana suwa ba sadaka na amma ba ka hana suwa ba kuma ka cuta haka abin ya lalace mutafaqu alaihi an dace ga hadisi na nan babi na goma sha uku ya tuƙe za mu shiga in allah da babi na goma sha hudu mu ji abin da a ciki babin fil sadi fil ibadati babin sadi a cikin ibada ma'ana ka yi yau ka yi gobe don asalin ake tsari tattalin arziki a ɗora tattalin abu ko da kuɗi ka samu sai ka yi misali cewa to zuwa wani lokaci ne ka samu wasu to yi wa ban samun kuɗi kila in same su ran jima'a sai wata jima'a to sai ka kakkasa cewa to rana kaza in kashe kaza rana kashe in kashe kuma hina isa ta har in kai can kakka ce a'a da ka samu kana talakanka da ka samu yan naira dubu ka ta ɗaya kwasu nama ka to a dahi don mata ka tafi kayan hikima kaga ta kwanan ka ji daɗi da nan kwanakin ga za a yi shi da duna wahala na. ta ka auna gumin ka da yadda dauka da ɗan sauran man ka to a ka da haka ana ci har daɗi ya samu kada a yi umar share aka ce kumi <laughs> a yi haka nan kuma su mata su lura gwargwadon yadda namiji yake gwargwadon yadda ka ba su a gida ne in Allah ya ta ma ba wai abin da mace ka ci ba har da hidima an ce ka ɗaukan mataka in Allah ya lauta ma mm, batun daka da sauransu da har ɗanta ma an ce ka ɗauka mata mai mata hidima ka goya mata mm. in Allah ya hore ma amma in Allah bai hore ba shi kenan don haka ko alƙali wanda ya san aikin da shi kai in an ka taimace ta kawo magana sai a ce to mi shi ka baki a'a wallahi ni kunu ina ne kai ina yayi da sai to sai a diba dai gwargwado abin da a gare sai a adibi matsayi ne sai a ce to ai tun da yayi babu komi mm. kaji qala Allah ta'ala Allah ya ce daha Allah ɗaya sa abin da suka nuhi da waga kalima malamai sun ce suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne ma anzalna alayka alqur'ana ba mu saukan ma alqur'ani lita shiga kadun ko wahala ka tashi kai ta aiki ha wanda shi karhin ka a'a ba haka nan ba za mu koya ma sannu sannu ka zan kai sannu sannu babu rigima ka yi yau kai gobe kakka ce a'a bari in ta sallah in ta sallah tun da sai a zuhur a'a Allah ya ce da kun yi sallah lokaci kaza akwai ma lokacin da ba a ko sun kai sallah in ba ta rankuta ba ko to lokacin da aka bukata kuma ka rutsa ka yi ka samu abin da ka rika suratul da aya ta farko ko wa qala ta'ala Allah ya ce yuridu hukum li sura Allah shi na nuna sauki na da kuwa wala yuridu bikul usra ba hana nuna tsanani gare ku ba don haka addini musulunci duk abin da ji an faɗi sauki na kuma shi a ƙasa sauƙin shi a ƙasa gaba babu wani sauki da kai shi kuma in kaga ga tsanani cikin addini mutane na son kai kokarin sawo shi ba Allah ya sa shi ba a kallawa ma wani aiki kai ta yi kai ta yi kai ta wahala ka za a ci kai ta mujabuɗa ba aikin ba aikin Allah na mutane na shi Allah sauki ka sama babu tsanani ga addini wani Aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda annan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da kala alaiha ya ta inda take wa inda ha imra'atu akwai wata mace wurinta ko ƙala sai ya ce man hazi wagga wace ta ita ku mace ga ashe ka ga ba lahina mutum ya taho gida ne ya ga a bakon abu shi tambaya eh don bai sa abin da ya faru ko ƙala sai ta ce haji fulanatu ko tazkuru min ha eh, ta ce wance ta ta faɗi sunanta cewa wance ta tana ambaton irin wadda ta ka sallah na da sauransu eh ko ƙala ah. ko ma alaikum bima tuɗiƙuna ya ce kai ku kame mana ma'ana ku kame ku zan kai abin da kuka iyawa ma'ana kalima ta ta cewa haka abin ga ku bar aikin da ba ku iya ku yi abin da kuka iya kakka ce ka kallafa mu aikan ka aiki kai ta yi kai ta yi don neman lada kai haka kaɗa kanka cikin wani hali kakka haka nan ko fa wallahi yace na rance da Allah la mallu Allah hatta mallu kana ji ko eh la mallu Allah hatta mallu wa kana ahabbu dini ilaihi ma dama sahibuhu alaihi ka gane ko wato la yamallahu Allah bai yanke sakamako ne gare ku shi ki rubuta muku lada kana ji ko bai yanke wannan ladar gare ku hatta ta mallu ka gane sai in kun bar aikin gaba ɗaya kun bashi zan kwata-kwata kun bari aikin amma in dai kuna nan kuna yi to lada tana nan eh Allah bai yanke lada ta gare ku sai in kun yanke aikin nan da kuka yi zuwa gare shi wa kana ahabbu dini ilaihi ya kasance abinda an mai soyo addini ga Allah ma da masahibu alai abinda mai shi ya ci gaba da yi yadda wa mahina yi muttafaqun alaihi <coughs> kana ji ko wa maha kalimar ta maha kalimatu eh, nahayin kalima ta ta hana mutum wa zajjare a kwace shi a ce kai wani irin abu na hakan ga ma alaikum bima tudiquna haba ku bar wannan abu mana ku yi abin da kuka iyawa eh. wa ma'anar la yamallu cewa Allah bai yanke laratai ai la ya kada sawabu bai yanke laratai an kun ga bare ku waje za a malikun da ba da sakamakon aikin ku ko wa yu'amilukum mu'amalatal maliku a wai amilukum mu'amalatul mali hata mallu fatata da kuko wato wai shi shina wato mu'amala da ku mu'amalatul mali eh mu'amala ta dukiya ma'ana yadda kasan ana cewa duniya kullum ko ba kai ba dai ana yi ko to haka ko Allah ya maɗauke sarki yana yana sa ina umuni a ta rubuta muku wato wannan lada ku. ta tamallu ta tara ku bar aikin fayan bagi ya kamata lakon gare ku an ta akhuzu ku riki ma tu diquna dawama alaihi abinda ku yi kullun yana yi wakila kana iya raka a biyu kullun ko yana kana iya raka a hudu kullun na nafila ba dai kana iya su kullun ba to ka riki kaga misali in talaka haki ko ga aiki an ka dauke ka ko dan bayawa kai hakan kace don Allah ku bari dan yola lura ka baya kana iya niyya ka ka yi raka biyu ka dawo ko liya duma hu don lalata ta dawama lakun gare ku wa fadlu da falala ta alaikum gare ku wa anas radiyallahu anhu qala jaa salatu rahad mutu uku sun taho ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga gidajen gidajen manzo eh, mata manzo Allah sallama ya aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallama to ce mutu uku na sun kace kai har ka gabata yi muna mu ta can gidan manzo Allah sallallahu alaihi mu tambaya wani irin aiki na haka na ibada mu ci gaba da yi sai sun ka a kai wani kana ya ce a ban iyawa kai hawa ne ce ce to mu ta yi to ni mu ta yi an ka ta yi kana ji ko eh a an ibata nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru lokacin da an ka ba su labari ka annahu cewa su taqalauha ko ka ce su dai a sun mai da aikin da an ka faɗa musu sun mai da aikin kamar ba komi ba an ka ce to manzo Allah sallallahu alaihi yana da yawan salloli kuma yana da yawan azumi an ka faɗa musu sai sai wa kalu suka ce aina na hannu minan na biyu alaihi salama a ina mu ina annabi rahama alaihi salatu salamu ko wa kar gofira lahu an gafarta mai mata kaddama abin da ya gabata min zambi daga zunubi ne wa mata akar da abin da ya jinkirta tunda hususiya ta annabi a gafarta mutum zunubi ne wanda ya yi da wanda bai ba bale bai koyin ba to lokacin da an kace musu hina sallah shina azumi ka gane ko qala ahaduhum sai ɗayansu ya ce amma ana usalli laila abada ya ce to ni abinda annan na ɗauki duk dare sai na sallah wallah abada ban wallahi ya kwaɗi irin sallolin zai ya ce wallahi ko ya dare sai na sallah kaza wallahi ban bari kana ji ko wa qal akhar shi ko guda ce a ah, shi ka dauka yace yace to yayi wa ana asumu dahar yace to ni ko na kama azumi abada ban bari wallahi kullun wallahi nikai wala ulkum wala ba ce kullun yi nikai wallahi ban ajiya huta hutani na kama yake sai yace a ah, kai kai ko shi ka dawa ko yace eh to sai na uku din ga kal akar sai guda yace wa ana atazil nisa yace to ni ko babu ruwa da mace abada in dai mace ta ko kusa garanta ina cewa tsaya can <laughs> kana ji ko kaga aikan sun dauki ayyuka masu waya ko mutum yace ce kullum azumi kai wanga yace ko wani dare sallah shi kai bai dakatawa wanga yace babu ruwa da mace shi kwata-kwata in dai mace ta ko magana ta wallaka ka kowa ya kuma tomin da magana da mace walla ka gani ko fala ata zawaju abada yace walla ni ko armi bai ya kowa ban bida bale a aure ta shikenan sun yi hakan ga sun kulle wagga sai Allah madaukakin sarki ya sa annabi rahma alaihi salatu wasalamu sai ya dawo fa ja'a rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dawo zuwa gare su fa qala sai yace antumul ladzina qultum kaza wa kaza yace kai ba ni nan kai ka ce wai kullum sallar dare haka ko ya ce olalle oh, wallahi haka an kai kai ko ka ce wai kullum azumi haka baka baka ajiya ko wace rana ko ya ce o oh, halle haka an kai annabi ya ce kai ko cewa kai baka aure wai wai baka ka da mata ya ce olalle oh, haka an kai sai ya ce to wallahi wanga abu da kuka mai ba kuma addini musulunci bai ce haka ba ya ko tsawace su ya ce amma wallahi inni la aka shakum lillahi ya ce wallahi duk wurin ga da ku gani wallahi na hiku tsoron Allah wa ataqakum ko na hiku tsoron Allah wa ataqakum lau kuma na hiku ƙiya tsoron Allah ta ƙawa na hiku tsoron Allah wallah lakin ni sumu wa ya ce amma ni azumi ina yi yau gobe yi in na ɗauka in aje gobe in huta sanan jibi to kai ka ce kullum zaɓi da kai ka gani ka wuce ni kenan ko kaga ya zuzuwa la tuqaddimu bayna da Allahi wa rasuli kaga shi ya wuce saboda haka addini ko shi kame toliya ba a so ne in ka diba aiki alheri sun ce kullum kuma yi su kai kuma annabi ya iri ne ya ce to ko ni na yi kuɗin Allah ma ban haka nan kana ji ko to ni ina azumi annabi ya ce ina azumi kuma ina ina ajewa in huta sannan in kuma ɗauka wa usalli kai ko da kace wai kullum sallah haka ni ina sallah wa riƙe kuma ina kwana to ni yanzu in kai sallah kai ba kwanta ba wato ka ibada ban taɓa yi ko sai ko murai ba addinin musulunci ya ku kai ba kana ji ko wata zawajin nisa kuma ina auren yi ya ce kuma wallahi ku bari in faɗa muku faman rage ba an sunnati duk wanda ya yi kyama sunnata wani aiki daga cikin aiki na ya kyama ta ko ya tole ya ciki nai to fa laysa minni wallahi bai tada ni gobe alƙyama an ka tashi wallahi ka ci addini yayi kun ja ko ya tsawace su saboda haka duk wanda ya tole ga addini wallahi ba su addini da duk ka wani abu kasa cikin addini ba a so ne in ku ya kyawu ami in ya yawa ami awo wadda shari'a ta ce ku ba shakar mutafakun alaihi an dace ga hadisin ko to abinda muka hudu daidai Allah shi ba mu lada abinda muka kuskure Allah shi ya muna Allah shi gafarta mu da shi gafarta mu mu da malamu da malamu mu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki mutanen gada annan muna sauraren karatu na hadisa annabinka alaihi salatu wasalamu da mutanen da ka saurari ga baki ɗaya ubangiji Allah ka san bukatunmu na alkhairi waɗanda a ɓoye da waɗanda ne Allah kai amma iko ga biyan su Allah ka biya su Allah maɗaukin sarki duk abin da muka ji tsoro ga kawunan mu ko ga ƙasar mu ko ga al'ummar musulmi ga baki ɗaya Allah ya kare mu alhamdulillah lazi bin ummati musalihatu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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين